عباد الله يعيش المؤمن في هذه الحياة رغم ابتلاءاتها ومغرياتها يعيش المؤمن قرير العين هادئ البال مطمئن النفس سليم القلب مرتاح الضمير عالي الهمة نقي السريرة والسيرة صافي السريرة لا يعرف الوهن إلى نفسه سبيلا ولا يجد الهلع إليه مدخلا وطريقا لأنه متوكل على الله تبارك وتعالى ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه قال تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون حياة المؤمن حياة الواثق بنصر الله المطمئن لوعد الله المستقيم على منهج الله تبارك وتعالى روى الترمذي وغيره في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته متمثلة في ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ين... على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أو كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تدبرت هذا الحديث فأجهشني وكدت أطيش إلى أن قال فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه معاشر الإخوة الأحبة إنه عند حلول الفتن ووقوع المحن يظهر توجه المتوكلين وتضييع المتواكلين وما ذاك أيها الإخوة الأحبة في الله إلا لأنها معايير, معايير دقيقة ومقاييس منضبطة لسبر أغوار الناس وإظهار حقائقهم وامتحان عقائدهم وصدق توكلهم على الله تبارك وتعالى والتوكل على الله مقام رفيع مقام رفيع جليل القدر يقول الله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وتوكل على العزيز الرحيم وقال تعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وقال سبحانه وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وجعله سبحانه من مقتضيات الإيمان فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين معاشر المؤمنين حقيقة التوكل معناه أن يعتمد العبد على الله تبارك وتعالى في جميع أموره وثانيا أن يبذل الأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى فإذا اجتمع للمؤمن هذين الأمرين فهو من التو... من المتوكلين على الله تبارك وتعالى حق توكله يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا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 وعلى آله الطاهرين الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من اتبع طريقهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأحبة في الله اتقوا الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب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 lallai musulmi yana cikin wannan rayuwa za ka samu musulmi mumini a wannan rayuwa duk da jarrabawar da yake suke fuskantarsa a cikin wannan rayuwa duk da abubuwa na ɗimautar da mutane a wannan rayuwa amma za ka samu mumini hankalinsa a kwance za ka same shi cikin nutsuwa za ka same shi cikin gane al'amura za ka same shi yakan iya tantance abin da zai amfane shi da abin da ba zai amfane shi ba ya za ka same shi cikin basira da hangen nesa da fahimtar al'amura cikin sarari cikin sauƙi saɓanin wanda ba mumini ba saboda me yasa mumini yake kasancewa a irin wannan yanayi saboda ya san cewa duk abin da ya same shi da ƙaddarawar mahalicinsa ne subhanahu wata'ala yana da imani cewa Allah ya faɗa cewa kullun yusibana illa ma kataba lana huwa maulana kace lallai lan yusibana illa ma kataba lana babu wani abin da zai shafe mu sai abin da Allah ya rubuta mana sai abin da Allah ya kaddara mana sawa'un rashi ne talauci ne rashin lafiya ne kaka na kayi ne mutuwar 'ya'ya. karewar arziki gobarar gida fuskantar barazana ta cutarwa daga makota duk ya san cewa jarrabawa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka zaka samu a irin wannan yanayi mumini yana komawa ya dogara ga Allah ta'ala ya yadda cewa duk abin da ya same shi daga Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wasiya mai tsada ga al'ummarsa wacce ya fuskantar da ita zuwa ga ɗan babbansa abdullahi ɗan abbas cewa ka sani da al'umma za ta taru ga baki ɗayanta domin ta amfane ka da wani abu ba za su iya amfanar ka da komai ba sai abin da Allah ya rubuta maka hakan nan da za su taru kaf domin su cutar da kai ba za su iya cutar da kai da wani abu ba sai da abin da Allah ya ƙaddara zai same ka na wannan cutar malam ibn jauzi Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa yayi ya nutsu yayi tadabburi yayi hangen nesa cikin wannan hadisi sai da ya rikita shi yayi kamar ya miƙe wato ya tashi sama har yake cewa kai co. yana nuna damuwar shi cewa yadda mutane suka jahilci wannan hadisin da rashin fahimtar ma'anar hadisin a wannan zamani namu muna tsananin bukatuwa zuwa ga fahimtar wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu zamto masu dogaro ga Allah ba masu dogaro ga bayin Allah ba mu zamto masu komawa da neman mafaka wajen Allah ba wajen bayin Allah ba saboda Allah shi ne yake bada mafita Shi ne idan aka nemi mafaka a wajen shi yake bayarwa shi ne idan ake neman fita daga bala'i a wajen shi ake fita daga bala'i saboda aka mu dogara ga Allah Allah ya ce wa ala Allah mu'minun umarni ne nan su mu'minai in kana so ka gane kana da imani to ka ɗora imanin ka ma'auni shin dogaro kake ga Allah ko kana dogaro ne ga bayin Allah wajen arzikinka wajen ci gabanka shin ka rataye zuciyarka ga mahalikinka ne ko ka rataya ga wani wanda kake tunanin shine zai yaye maka talauci shine zai baka waraka shine zai taimake ka Allah ya ce wa tawakkal ala al-azizir rahim nan an umarci fiyayyen halitta annabin rahama wanda tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya dogara ga mabuwayi mai rahama hakan nan Allah ya ce da shi wa tawakkala ala alhayy alladhi la yamut ka dogara ga rayayyen da baya mutuwa mutane nawa ne sun gama sakankancewa sun mika wuyansu zuwa ga ogoginsu zuwa ga masu gidansu an sa musu wani lokaci cewa za a sallame su zan baka kaza zan baka kaza zan baka kaza ya gama sakankan cewa ya manta da Allah kwatan sai dai ya ji labari cewa Allah ya ɗauki rayuwar wannan mai gidan nashi babu wata yarjejeniya babu wani abu da ya yanke mai na kaso babu wani abu da ya ware mai komai ya zama na magada ya rataya rayuwar da wannan bawan Allah da ya rataya da mahalicin wannan bawan sai Allah ya kawo mai arzikinsa ta hanyar da baya tsammani wannan da zaka tambayi mutane da yawa za ka samu labarai masu yawa da al'umma suke suka fuskanta irin wannan yanayi wani ya riga ya ce na riga na miƙa rayuwa ta gare shi na ta bauta mishi na ta mai hidima in yana turai ni zai kira in yana waje kaza ni zai kira abincin gidan shi abin shan gidan shi gyaran gidan shi kaza na iyalan shi duk ni ne amma ga shi na zo ba abin da na tsira da shi ya mutu ba abin da ya bani abin da dama ya kamata tun farko ka dogara ga wanda shi ma ya bashin ai ba shi ya ba kanshi ba ai ba dabarar shi bace ai ba wayen shi bane domin da dabarar shi ce da wayen shi ne wanda ya kintsa zai ci wannan kudin ya gama shiryawa ya yi gidaje masu kyau tana iya ya ware wani gidan an yi ritaya can za a koma ai da zai ce a jinkirta mishi ta ya more wannan gidan amma bai samu ba akwai wani bawan Allah na ɗau darasi a kanshi a kwanakin nan ina tambayar ina yake sai ake ce min ai ya rasu in ka ga yadda yake siyan abu duk abin da zai zo ya siya kuɗi yake da shi bi ma'ana kuɗi in ya zo da iyalan shi wurin da nake haɗuwa da shi komai ya zo katan katan kawai zai ce a bayar ba wai yana da ma bukata ba ne kawai iyalan nashi in suna so katan katan ya gama shiryawa ya samu dukiya ya gina wani gida mai kyau can za a yi rayuwar ta asalin morewa ta asalin morewa ya ce a tashi a koma gidan ana komawa gidan ya ce ga duniyan nan kaga an gama an samu abin nan ɗin amma menene duk wanda ina so mu fahimci cewa in dai ka dogara ga Allah Allah zai baka wanda ya bashi ma ba Tila zai bashi dama ya ci ba sai ka gama tarawan amma sai Allah subhanahu wataala ya ce shikenan rayuwar ta kare saboda kan 'yan uwa mu kokari ƙoƙari mu rungumi dogaro ga Allah ta'ala ga shi dai fiye halitta annabin rahama wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi kun ga yadda Allah subhanahu ta'ala ya masa wannan tarbiyyar wa tawakkala ala alhayy alladhi la yamut ku lura da wannan kalmar ala ka dogara ga rayayye kaga kenan wannan siffa ce da dukkan wata halitta ba za ta iya ɗaukan wannan siffar alhayin labila ya mutu ba babu Ko ma waye ne yake da wata rayuwa to rayuwa ce akwai ta waya saboda da babu ita nan da ƙarshe za a zo a neme ta rasa amma Allah bayi da farko bayi da ƙarshe idan ka dogara ga shi yana tare da kai zai baka haka na Allah ce wa fatawakkalu in kuntum mu'minin hakan nan komai ma kai ka shirya ka yi shawara ka yi abin da za ka yi to kada ka ce wayanka ne fa iza azamta fa tawakkala ala Allah ko da shawarwari kai na yi shawara zan yi kaza zan yi kaza wani ya ban shawara na tattara shawarar gabaki daya to kada ka dogara da wannan shawarwarin ko da ka zaɓo wani abu da za ka yi fa iza azamta idan ka riga ka ɗauniyar ga abin da za ka yi to fa tawakkala ala Allah ka dogara ga Allah kada ka manta da dogaro ga Allah kada ka ce ai na iya kasuwanci tura wannan in nazo ina da sharp brain ina iya bitin kwakwalan su ɗan China nan suka zo muka zauna a tebur na zube musu kaza na zube musu kaza akai maganan mining akai maganan kaza yanzu yanzu ga na janye zaran a a kana yi in ba kai wasa ba sai dai ka zama abun buga misali gashi nan kana gani saboda ka dogara da wayanka sai ka ga arzikin sai Allah ta'ala ya ce ba da kai za a yi ba saboda ai ba da shi ka dogara ba an bakka da wayanka mutane nawa ne suke da kwalin mutane nawa ne suke da first class din yana ne yana kan dakali wani yana can jahili bai iya abcd ba tela ma sai an rubuta mai a banki amma yana nan da dukiya a bankuna daban-daban dukiya tana nan tana hunhuna ina ruwan Allah ba ruwan Allah dogaro ga Allah shine ku ji wani hadisi wanda da shi nake so in rufe manzan Allah sama kala nake cewa da a ce za ku dogara ga Allah hakikanin dogaro la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu shin tsuntsun nan yana zama a daki ne ya ce rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i shin tsuntsu yana zama ce a kamar arziki ne da abinci a gida a'a yana tashi masu khimasan zai fita cikin shi ba komai in ya tashi dawa ba sai ya dawo cikin kuma cike da abinci to wayannan abubuwa guda biyu ake so ka yi amfani da su wajen dogaro ga Allah na farko ka dogara ga Allah ce Allah ne mai bayarwa kuma wajen shi kake nema sa'annan ka tashi kai ruko da sababi ka tashi kai riko da me sababi kamar yadda bahaushe yake cewa Allah yake tashin taimaki ka babu aya da ta zo a haka amma ka iya cewa shari'a gabaki ɗayanta tana nuna mana cewa dole ne mutum ya tashi ya aiki ya tashi ya me ya yi riko da sababi sannan Allah subhanahu ta'ala kuma ya azurta shi haka ya kamata mu kasance musamman a wannan yanayi da muke yawan maimaitawa al'umma tana cikin hali na kaka na kayi amma ya kamata a nuna mata hanyar da za ta bi domin neman mafita neman mafita ba maganar zage-zage ba ne neman mafita ba rataye zukata a kan wasu bayin Allah ba ne neman mafita ba rataye zukata a kan wasu 'yan siyasa ba ne a'a neman mafita rataye zukata a wajen mai bayarwa shi ne mahalicinmu idan muka nema muka dogara gare shi sai ga Allah ya kawo mana ta hanyar da ba mu tsammani saboda shi yake da kun a zalunci nawa ne ba muna wannan kasar ba akwai shekarun da an yi zalunci a kasar nan wasu wanda suke mulki suna ganin cewa ba yadda za a yi su tafi ba yadda za a kwace mulki a hannunsu ai an yi a kasar nan wanda sun fuwo zalunci sun yi buwaya sun yi menene akwai wani babba da yake faɗi wallahi ba wai labari ake ban ba ina zaune a wurin yake faɗi ya rasu Allah ya ji da rahama yake ta shi bai taɓa ya ga wasu alƙalma da za su sa kwace mulki a hannunsa ba fannin ba labari ake ban ba bai ga wasu alƙalma a ƙasar nan da za su sa a kwace mulki a hannunsa ba saboda lokacin suna jin izza da buwaya suna ganin ma duk abin da suka shimfiɗa sai abin da suke so zai gudana ana cikin wannan gabar ana cikin wannan gabar sai da Allah ta'ala ya kawo cikin sauki sai aka zo aka canja ma mulkin tun da aka canja mulkin ya fita a lamarin abin nan a al'amuran siyasa ya koma rashin lafiya yau gobe ne har Allah ya ɗau rayuwar shi ina ɗaukan darasi a irin waɗannan maganganu bawa in ya batsa sai tunanin cewa kamar ma shi ne yake bayarwa shi ne yake hanawa to in uwa ku dogara ga Allah ko zalunta ku ake tsawon a harka ta gwamnati ne ko a harka ta zamantakewa ko a harka ta yau da gobe ku koma zuwa ga Allah ku fada wa Allah ku kai wa Allah ƙara ku kai kukanku wajen Allah da daddar ku tashi ku yi kuka ku yi sallah ku zubar da hawaye tsakaninku da mahalicinku ku kai ƙaran kawunanku ku kai ƙaran wanda ya zalunce ku za ku sha mamaki yadda za ku ga Allah tabaraka wa ta'ala zai karɓa muku haƙoƙinku ya dawo muku da kuma abin da aka karɓe daga hannayenku Allah bai ba mu ikon dogaro gare shi muna roƙon Allah da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗaukaka. Allah ya ƙara zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya Allah ya shirya mana shugabanninmu Allah ya ɗora mana su kan hanya madaidaiciya wannan damuna da muka shiga Allah ya sanya su zamto damuna mai albarka gare mu ga ƙasanmu ga al'ummanmu ma ga baki ɗaya Allah ya kawo mana sauƙin kayan masarufi Allah ya ba mu yadda za mu Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya ƙara zaunar da jihar Filato lafiya duk mai nufin jihar nan da alkhairi ya Allah ka taimake shi mai nufinta da shari, ya Allah ka kare mu daga sharrinsa ya Allah wannan zaɓuɓɓuka da ake fuskanta ya Allah ka zaɓa mana wanda za su zamto mana alkhairi a duniyanmu da lahiranmu ya Allah ka zaɓa mana wanda za su zamto mana alkhairi a duniyanmu da lahiranmu ko da mu ba ma so ya Allah ka zaba mana wanda ya fi mana alkhairi gare mu a duniyar mu da lahiranmu mu